Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkama da wani la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin. A yau ranar Asabar Sha ɗaya ga watan Maris na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga murtala da kanan labarai. To sarfilo ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce dakarun rukunin Wagner na Rasha ne ke rike da ikon gabashin garin Donbass na yankin Bakhmut na Ukraine yayin da dakarun Ukraine din kuma suke rike da ikon yammaci. Wani bam da ya fashe ya tarwatsa wata cibiyar al'adu ta mabiya aƙidar shi'a a lardin Bak da ke arewacin Afghanistan inda ya kashe wani jami'in tsaro tare da jikata akalla mutane takwas. Matakin Saudiya na ba zata na yunkurin maido da alakata da Iran ya kara wani sabon salo mai sarkakiya a dangantakar ta ta diflomasiyya da isra'ila to kanin labaran duniyan kenan cikin shirin za a ji cewa tsohon gwamnan kano sanata ibrahim shekarau ya mayar da martani dangane da bayanan da suka biyo bayan ziyarar da gwamna abdullahi umar ganduje ya kai masa a gida a jiya juma'a kuma a matsayina ni da shi muna shugabanni ai ba zai yiwu ba rigima muke yi ta gaba ba saɓani ne na fahimta a siyasance a jam'iyyance. haka kuma wani rahoto da hukumar unicef ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya nuna cewa a ghana yara mata tara cikin goma ne ba sa zuwa makaranta a duk lokacin da suke fama da jinin al'ada A duk lokacin da nake jinin al'ada ba na zuwa makaranta sabida iyayena ba su da kuɗin saya mini audugan al'adan haka kuma za a ji cewa kamfanonin aikin wato jigilar aikin hajji da umara sun yi kira gwamnatin nijar da ta taimaka maniyatan kamar yadda sauran kasashe ke yi sai kuma shirin a dawo lafiya na babaya ku makeri da kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta imel to amma fa duka wannan sai mun fara da shan labaran duniya To jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar dakarun rukunin wagner na rasha ne yake rike da ikon gabashin garin donbass na yankin bakamot na ukraine yayin da dakarun ukraine din kuma suke rike da ikon yammacin garin a cewar wani rahoton tsaron sirri daga ma'aikatar tsaron birtaniya yayin da dakarun na ukraine suke harba makamai daga gine-ginen da aka fice daga cikinsu rahoton ya ce wannan wato yakin ya kasance wato wannan yankin ya kasance wani tarkon mutuwa wanda ke kara haifar da babban kalubale ga dakarun na wagna na kokarin ci gaba da kai hare-haren su zuwa yammaci duk da haka ma'aikatar tsaron ta ce dakarun na ukraine da sansanin daga wato da sansanin dagarsu suna fuskantar barazanar yunkurin rasha na fatattakar sojin ukraine daga arewaci da kudanci moscow ta ce kwace bakhmut wani babban mataki ne ga sojojin rasha wajen karbe ikon daukacin yankin donbas na gabashin ukraine an dawo da wutar lantarki a babban birnin ukraine kwana ɗaya bayan rasha ta harba wasu jerin makamai a faɗin ƙasar waɗanda suka lalata kayayyaki da cibiyoyin samar da makamashi wani bam ya da ya fashe ya tarwatsa wata cibiyar al'adu ta mabiya a ƙidar shiya lardin bak da ke arewacin afghanistan inda ya kashe wani jami'in tsaro tare da jika takalla mutane takwas wani kakakin 'yan sandan yankin muhammad asif waziri ya shaidawa muryar amurka cewa bam ɗin ya auna wani biki ne da ake yi na kafafen yada labaran afghanistan da ke babban birnin lardin mazari sharif ya ce 'yan jarida biyar da yara uku na daga cikin waɗanda suka sami raunuka jami'an yankin da malaman addini na daga cikin bakin da suka halarci bikin abdul nafi takor kakakin ma'aikatar lamuran cikin gida na gwamnatin afghanistan da ke karkashin mulkin taliban a kabul ya ce wani bam ne da aka dana ya haifar da fashewar kawo yanzu kuma ba wanda ya gaggauta daukar alhakin kai harin matakin saudiya na ba zata na yunkurin maido da alakar da iran ya kara wani sabon salo mai sarkakiya a dangantakarta ta diplomasiya da isra'ila wadda ke bukace da gani an daidaita ta a cewar masu fashin baki a jiya juma'a riyad da tehran suka ba da sanarwar cewa bayan shekaru bakwai da yanke hulɗa za su sake buɗe ofishin jakadanci a cikin watanni biyu tare kuma da aiwatar da yarjejeniyoyin haɗin gwiwar tsaro da tattalin arziki da aka rattaba wa hannu sama da shekaru ashirin da suka gabata yarjejeniyar wadda china ta shiga tsakanin kullawa ta janyo kakkausan sukan Isra'ila daga Firayim Minista Benjamin Netanyahu wanda ya bayyana ƙudurinsa na ƙawance da Saudiyar a zaman wani sashe na ƙawancen yaƙi da Iran a yankin. Shugaban 'yan hamayya na Isra'ila yar Lapid ya ce hakan na nuni da wata babbar kasawar gwamnatin Isra'ila bangaren ƙudurin ƙasashen waje mai hatsari. To nan ba da jama'a Murtala zai kama da karashen labaran duniyar, amma kafin nan tsohon gwamnan Kano sanata Ibrahim Shekarau ya mayar da martani dangane da bayanan da suka biyo bayan ziyarar da gwamna Abdullahi Umar gandu je ya kai masa a gida jiya Juma'a. Inda rahotanni ke cewa ba ta rasa nasaba da yunkurin da gwamnatin Kano ke yi na nema wa ɗan takarar jam'iyyar ta APC Nasiru Yusuf Gawuna a zaben da ke tafa na makon gobe. sai dai a hira da wakilin murya amurka a kano mahmud ibrahim kwari sanata ibrahim shekarau ya musanta hakan yana mai karin haske game da dalilin ziyarar to gaskiya abin da ya faru na da wani aboki dan uwa dan kasuwa ne wanda ake kira alhaji sani dahiru ya kasi sdy kontrakta ne mai yin aikace-aikace kuma dukkaninmu da muke gwamnoni mun san shi akan haka kuma yana mu'amala da mu ta mutunci sai aka waye gari yau cewa ya rasu saboda haka muka tafi aka yi jana'iza a kofar gidan sarki ana sallamewa daga sallar jana'iza sai kamun na muka tafi muna jimamin wannan da ira su wanda ni da shi duk mun san shi har muka zo gindin motarsa sai ce da ni za ka je makabarta ne na ce a zan je sai ce to don me ba za ka shigo mota ta mu tafi tare ba muka shiga mota daya da aka gama suturar mamaci gwamna ya ce to zan ƙara salada na ni na ɗauko ka zan kai ka gida na ce na gode da muka zo muka shigo cewa da mu zo mu ƙara addu'a kuma a matsayina ni da shi muna shugabanni ai ba zai yiwu ba rigima muke yi ta gaba ba saɓani ne na fahimta a siyasance a jam'iyyanci kuma gurin da muka haɗu ba guri ne na siyasa ba so gaskiya duk wani raɗe-raɗe da mutane za su faɗa yau duk inda na haɗu da ganduje za mu gaisa matsayin mu na shugabanni musulmi haka kowane jagora tila ne dama mutane za su ba da fassarori iri-iri la'akari da matsayin shi ɗan takararsa a ka. ana ganin ma kamar shukar ka ce a siyasance da haka kamar za a iya cewa za ni ce ta tadda muje mu to gawuna ba zan ce wai baya ba mu'amala tare da shi ba shi kansa yana faɗa cewa a ƙarƙashin shugabanci na ya wato fiƙe haƙoransa a siyasa kuma an zauna lafiya an tafi da al'amura lafiya lau ba wanda zai karyata wannan kuma mu kanmu muna alfahari ba shi kaɗai ba in ka ɗauki sauran 'yan takarar yanzu misali ka ɗau malam ibrahim khalil yau sama da shekara arba'in aboki ne malaminmu ne muna mu'amala da shi mun san juna har gobe kaga ma misali za ka ce wani wanda zan ɗauka ne aga la ibrahim khalil amma wannan baya nufin your excellency a rufe kofa tun da akwai kwana takwas masu zuwa tattaunawar yiwuwar a tsaya aiki tare zancen kofar tattaunawa a siyasance mm. ai na ganin wannan kusan babu ita domin duk a siyasa ba a makara a kowane irin al'amari so ba mai magana siyasa ba amma dai ba zan ce ba za a ci gaba da tattaunawa da duk wanda ya nemi tattaunawa da daga ni har shi har misali rabi kwaso da shoran shugabanni ba wanda zai zo gidan mu rufe masa kofa sanata ibrahim shekaru kenan a tattaunawarsu da mahmud ibrahim kwari a birnin kano to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karashen labaran duniya an ɗaure wasu tsofaffin mambobin wata ƙungiyar hong kong guda uku da suka saba shirya bikin shekara-shekara domin tunawa da waɗanda rikicin ƙasar china ya rutsa da su a dandalin tiananmen a shekarar 1989 a gidan yari na tsawon watanni hudu da rabi a yau asabar saboda kasa miƙa bayanan ƙungiyar kamar yadda dokar tsaron ƙasar ta hong kong ta tanada laifin dai yana da hukuncin ɗauri mafi yawa na watanni shida chao hang tong da kuma Tang kwan da Tsui Hong Kong jagororin rusasshiyar kungiyar haɗin kan Hong Kong da ke goyon bayan kungiyoyin demokuraɗiyya na ƙasar China an same su ne da laifi a ranar hudu ga watan Maris kafin a bayyana hukuncin. Moscow ta ce za mu ci gaba a wato Cho ya ce za mu ci gaba da yin abin da muka saba yi wato yakar karya da gaskiya rashin mutunci da ɓoye gaskiya hauka da dalili kawo rarrabuwar kai za mu yaƙi waɗannan zaluncin a duk inda muke dole ne mu tsayu a kan tituna a cikin kotu koma daga gidan yari mai shari'a peter law ya faɗa yayin yanke hukuncin cewa tsaron ƙasa na da matuƙar muhimmanci ga muradun jama'a da kuma ƙasa baki ɗaya matasa masu zanga-zanga a georgia bayan tilastawa majalisar dokokin ƙasar yin watsi da sababbin dokokin da ke janyo cece kuce sun ƙudiri aniyar ci gaba da matsin lamba kan gwamnatin kasar wanda suka yi amanar cewa ita ke nisanta kasar daga turai dubban matasa masu zanga-zangar lumana ne suka mamaye babban birnin kasar bilisi a wannan makon da yawa daga cikinsu da suka zanta da kamfanin dillancin labaran faransa na afp sun ce sun dage akan cewa suna yi ne ba don goyon bayan jam'iyyar da ke kasar mai tsananin bangaranci ba ne babban dalilin da ya sa suka jajirce wato suka jajircewa hayaki mai sa hawaye da kuma ruwan sama in ji su shine imani da sanin ya kamata tsohuwar kasar soviet ta kulla alaka da turai zanga-zangar ta barke ne a ranar talata a lokacin da majalisar dokokin kasar ta fara gabatar da wasu dokoki na wakilan kasashen waje da suka yi kama da dokokin rasha da ake amfani da su wajen murkushe kafafen yada labarai da kungiyoyin fararen hula sakamakon matsin lamba daga masu zanga-zangar jam'iyyar dream party mai mulkin jojiya a hukumance ta kada kuri'ar amincewa da kudirin ajiya juma'a domin farantawa masu zanga-zangar a wajen majalisar dokokin suna rike da alamomin da ke cewa mu turai ne. Murtala Faruk Sanyin da ke ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wani rahoton da hukumar unicef ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya nuna cewa a ƙasar ghana yara mata tara cikin goma ne ba sa zuwa makaranta a duk lokacin da suke fama da al'ada sakamakon rashin audugan mata mai inganci abin da ke mayar da hawan agogo baya a ƙoƙarin da ƙasar ke yi wajen inganta neman ilimi ga yara mata wakilin hamza adam na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya aiko mana Beatrice Awuni, ɗaliban karamar sakandare ta Nibai Roman Catholic a kauyen Afare a jihar Ashanti, ba ta zuwa makaranta a duk lokacin da take fama da matsalan jinin al'ada sakamakon rashin audugan al'ada mai inganci. difficulties in my menstruations. During that, I find it difficult in affording A duk lokacin da nake jinin al'ada ba na zuwa makaranta sabida iyayena ba su da kuɗin siya mini audugan al'adan. In kuma na yi amfani da tsumma ko kuma sufin kayana na isa makaranta sai na su ringa tsokana na. Gaskiya ba na jin daɗin zuwa makaranta in na fara jinin al'ada. Wani sa'idin in namiji ma ya tuntube ni da batun so ina amincewa sabida ya taimake ni na saya audugan al'adan. Wani rahoton da hukumar UNICEF ta Majalisar Dukkin Duniya ta fitar ya nuna cewa a Ghana yara mata tara cikin goma ne ba sa zuwa makaranta a duk lokacin da suke fama da jinin al'ada sakamakon rashin audugan mata mai inganci abin da ke mayar da hannun agogo baya a kokarin da kasar ke yi wajen inganta neman ilimi ga yara mata. Ganin yadda matsalan rashin samun audugar mata ke shafan karatun ɗalibai mata a wannan kauye, Hamdiya Abdullatif wacce ke tafiyar da wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Ecomi Africa. Kana malama a makarantar ta bullo da hanyar samar da audugar da ake iya sake amfani da ita. Aran da nake gwada musu abun yake eh, cikin wannan lokacin ba su zuwa school saboda ba kudi a sai pad in yake wannan lokacin nan she ba su zuwa school wadansu kuma da na tambaye su she wadansu kuma na use abubuwan da bai da kyau in yake tamun da suke menstruation she suna yi ragogi suna yin da shi wadansu kuma ma saboda eh, suna bidan kudi su sai nan maza suka neme su she su yadda don su samu kudi su sai pad zace ya bari eh, ciki teenage pregnancy da school dropouts ya yi yawa fabric kawai ne muka yi da shi ba chemicals ciki kuma material da muka yi sun na ya yi very hygiene product is antimicrobial aha isa an kasa bai harbor bacteria in ka use ka kare sheki wanke abinki fine simple ki shanya shi ki rana ki kare ki na da abinki ki ajiye sa ya yi good for body mu ina prevent diseases kuma ya yi good for pocket mu mu don muna save kudi kuma ya yi good for the environment don bai kawo shara raise the pad up and smile sai dai hamdi abdullatif na zuwa makarantu tana rarraba wa yara mata audugan al'adan da za su iya yin amfani da shi har na tsawon shekara ɗaya ba tare da ya lalace ba kyauta. Beatrice Awuni na ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar Nibai RC da ta samu audugan kyauta kuma ta yi murmushi sosai. I'm going in A yanzu zan iya zuwa makaranta cikin nishaɗi, kuma na cimma burina na gode Ecomi Africa da wannan taimako. Sai dai ba matsalan rashin zuwa makaranta ga yara mata kaɗai ne audugan ke ƙoƙarin magancewa ba har da na gurbata muhalli. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. To a gaida Hamza Adam. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar mata VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin VOA Hausa.com da ma shafukan mu na sada zumunta Facebook, Twitter da kuma Instagram. To yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha shida yanzu kuma sai shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya baba ya ku makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku Shirin a dawo lafiya na wannan mako zai duba wani batu ne na hatsarin karin jiragen kasa da motoci. Inda a wannan mako wani jirgin kasa da ya hatsari da motar bus na ma'aikatan gwamnatin jihar Legas lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane shida. Karon jirgin kasa da motoci na sanadiyar asarar rayuka da dama a Najeriya. irin wannan na baya ya hallaka wata mace yayin da jirgin kasa ya ji karo da motar ta a kubuwa akan hanyar abuja zuwa kaduna a cikin watan disamban bara hatsarin na legas da shine wanda ya fi lakumi rayuka masu yawa a cikin wannan lokacin wakilinmu a legas baban gidan jibrin ya haɗa mana rahoto akan wannan hatsarin shi dai wannan hatsari ya auku ne a lokacin da jirgin kasa ya yi karo da motar safa da ke dauke da ma'aikatan gwamnatin jihar lagos a sanarwar da ya baiwa manema labarai jami'an hukumar ba da agajin gaggawa ta kasa nema ibrahim farin lauye ya ce nan take dai fasinjoji akalla shida suka rasu yayin da wasu da dama kuma aka garzaya da su wasu asibitoci da ke birnin na lagos a lokacin da ya ziyarci asibitin koyarwa na jihar lagos gwamna sanwo olu ya jajinta wa iyalan waɗanda hatsarin ya rutsa da su tare da umartar ba su magani cikin gaggawa a kuma gwamnan ya ce za a sauko da tutoci ƙasa-ƙasa domin girmama waɗanda suka rasu a wannan hatsari mr benga motoshin shine kwamishinan yada labarai na jihar lagos eh, eh, and uh, it's uh, the kind of uh, tragedy that nobody uh, prays for. Uh, but what is going on here now is that uh, doctors have put these guys uh, in uh, what they call the triage center for them to be sorted out. And then uh, those who are going to be moved into wards, and those who may even be treated and be allowed to go home today. So the impression that some people are creating that uh, they ya yanzu haka likitoci da malaman jinya na ya bakin kokarin su na bada agaji ga masu jinya kuma babu kamshin gaskiya game da rade raɗin da ake baza ta kafofin yada labarai cewa hukumomin asibitoci daban-daban sun ki kulawa da marasa lafiya kwamishinan ya kara da cewa fasinjojin motar safar ma'aikata ne na gwamnatin jihar lagos da ke kan hanyar su ta zuwa aiki da safiyar yau kuma gwamnati tana alfahari da su shi ma bangaren sa ministan sufurin jiragen sama sanata hadi sirika ya ba da umarni ga hukumar da ke gudanar da bincike a kan hatsura da ke ƙarƙashin ma'aikatarsa da ta hanzarta gudanar da bincike domin gano musabbabin wannan hatsari da ya auku a birnin lagos wata sanarwa da mataimakinsa ta fuskar yada labarai dr james odogo ya ba hannu ya ce gwamnati ta damu matuka dangane da wannan hatsari wasu shaidun gani da ido dai sun shaida 'yan jaridu ce cewa direban motar ba ya ki tsayawa a lokacin da aka tsaye da sauran motoci bayan da jirgin ya tunkaro hanyar da motocin ke wucewa watakila a bisa tunanin cewa zai iya wucewa kafin jirgin ya kawo gare shi wannan dai ba shine karin farko ba da ake samun haɗari na mota da kuma jiragen ƙasa a lagos da kuma sauran sassa daban-daban na najeriya ko a kwanakin baya ma dai a birnin abuja wani jirgi da ya taso daga kaduna ya kashe wata mata ma'aikaciyar tashar gidan talabijin ta ƙasa nta a lokacin da take ƙoƙarin tsallaka hanyar jirgin babin ya murai amurka daga najeriya da ke ziyarar marasa lafiya na wannan hatsarin kwamishinan kiwon lafiya na jihar lagos a kina abayomi cewa yake I've to the accident and emergency hospital on the Badon Na je asibitin kulawan gaggawa da masu hatsari a kan babbar hanyar Legas zuwa Ibadan. Na ga marasa uh, lafiya suna murmurewa. An kai wasu kuma zuwa asibitin Bagada su ma suna samun lafiya. wata mace kadai ce a wurin da ta samu karaya kuma za a shiga da ita a mata tiyata akwai wasu kuma 'yan kalilan a uh, babban asibitin lagos island wasu kuma na babban asibitin orile da ke agege su ma suna samun sauki 'yan sanda suka fara gudanar da bincike a kan musabbabin wannan hatsarin domin ɗaukar matakin hana faruwar haka nan gaba. a nan ne kuma za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah kai mu yanzu a madadin wakilinmu na Legas baban gidan jibrin da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa da murya amurka musamman solomon abu da ya daidaita mini sautin shirin baba ya koma kiri nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya a gaida baba ya kuma makeri to kafin mu kai ga mu na gaba ga wannan sakon. saboda yanzu mutanen mu in an yi wani abu kaɗan za a je a faɗa marugaji a ita kashe su a banza ko kuma a ce kashe kashe kuma ya tashi tsakanin mu da musu mutane. to an samu zalunci ko gazawa sai mu zama musu ido ba zai yiwu ba. yi don muka fita zanga-zanga ba mai jin daɗi fa don haƙi mu ne. Masu raro ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe shida na safe a wagon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuƙa ba ta huda shi. Shirin da ke bin sawun batutuwa da suka hada da rashin gaskiya, satar dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane. Ga masu sauraron shirye-shiryen muryar Amurka da ke a jamhuriyar Nijar, za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. To madalla yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro ke aiko mana ta email. To saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau. Ya ce, Minista Sadiya Umar Faruk ya kamata ki fitar da mu daga cikin duhu. Shin wai mutum dubu ɗari da yake nufin kin fitar daga talauci ko miliyan ɗari kamar yadda muka ji an ce? Kin faɗi? To gaskiya idan dai miliyan ɗari ne to sai dai idan wata Najeriya ce amma ba wannan da muke ciki ba. Domin mu dai ba mu gani a ƙasa ba. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Haruna Muhammad ya ce kasashen duniya ya kamata ku gaggauta haɗa ƙarfi da ƙarfi wuri ɗaya domin ku samu nasarar kawo da duk wasu ayyukan ta'addanci da ke barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a a ko'ina suke. Duba da ganin yadda 'yan ta'adda ke ci gaba da kai hare-hare har ga jami'an tsaro da sauran fararen hula. Sako daga Haruna Muhammad shugaban kungiyar muryar jama'a. Sakonmu na gaba ya fito daga Allah wato Ado Salati goma ga Annabar Jau ya ce yau kira zan ga sabon angon Najeriya shugaba Bola Ahmad Tinubu da cewa don girman Allah da manzansa idan ya ka damki mulki ko kuma ka damki madafin iko ka riƙe kowa da zuciya ɗaya ba tare da nuna bambancin yare ko addini ba don samarwa mu ci gaba mai ɗorewa a ƙarshe yake addu'a Allah ya bada ikon yi don daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To sai saƙonmu na gaba da ya fito daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yoban Najeriya. Ya fara da sallama ya ce a gaskiya talakan Najeriya yana cikin rudani da rashin sanin tabbas. Domin kotu ta ba da umarnin a yi amfani da tsaffin takardun kuɗin naira. Amma shugaban ƙasa da gwamnan babban bankin Najeriya duk sun yi gum sun ƙi cewa komai sakamakon haka mutane ba sa karɓan tsaffin takardun kuɗaɗen. To daga nan kuma sai saƙonmu na gaba shi kuma na haɗin gwiwa ne da ya fito daga baban wato baban daman bande da ala sarkin yakin nema da tasi ungo tudu da ɗahir zakin soyayya suka ce makonni biyu ya rage a fara azumin watan ramadana muna kira ga 'yan kasuwa don allah da manzansa kar ku tsawwala farashin kayan masarufi to sai mu ce amin saƙonmu na gaba ya fito daga babba haruna bajuga ya ce muna addu'ar Allah ya daidaita mana lamuran mu Najeriya ta yadda talakawan ƙasar za su samu sa'idar rayuwa. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe a yau da ya fito daga Aisha Humaira iyar Husaini Dangwa ta karaso daga jihar Yobe. Ta ce ya Allah muna wato muna tawassali da sunawa 99 da tara ka zaɓa mana da ka zaɓa mana shugabanni na a wannan zaɓukan na gwamnoni da 'yan majalisun dokoki. to sai mu ce amin. To yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. To Sarfilu a takaice dakarun rukunin wagner na rasha su ne suke rike da ikon gabashin garin donbass na yankin bakhmut na ukraine yayin da dakarun ukraine din kuma suke rike da ikon yammacin garin a cewar wani rahoton tsarin sirri daga ma'aikatar tsaron birtaniya yayin da dakarun na ukraine suke harba makamai daga gine-ginen da aka fice daga cikinsu rahoton ya ce wannan yakin ya kasance wani tarkon mutuwa wanda ke kara haifar da babban kalubale ga dakarun na wagner na kokarin ci gaba da kai hare-harensu zuwa yammaci. wani bam da ya fashe ya tarwatsa wata cibiyar al'adu ta mabiya aƙidar shiya lardin bag da ke arewacin afghanistan inda ya kashe wani jami'in tsaro tare da jikata akalla mutane takwas wani kakakin 'yan sandan yankin muhammad asif waziri ya shaida wa muryar amurka cewa bam ɗin ya auna wani biki ne da ake yi na karrama wasu kafafen yaɗa labaran afghanistan da ke babban birnin lardin mazar sharif matakin saudiya na ba zata na yunkurin maido da alakar ta da iran ya kara haifar da wani sabon salo mai sarkakiya dangantakar ta ta diplomasiya da isra'ila wadda ke bukatar ganin cewa an daidaita ta a cewar masu fashin baki a jiya juma'a riyar da tehran suka ba da sanarwar cewa bayan shekaru bakwai da yanke al'ada wato da yanke hulɗa za su sake buɗe ofishin jakadanci a cikin watanni biyu tare kuma da aiwatar da yarjejeniyoyin haɗin gwiwar tsaro da tattalin arziki da aka rattaba wa hannu sama da shekaru ashirin da suka gabata an ɗaure wasu tsofaffin membobin wata ƙungiyar hong kong guda uku da suka saba shirya bikin shekara-shekara domin tunawa da waɗanda rikicin ƙasar china ya rutsa da su a dandalin tiananmen a shekarar 1989 a gidan yari na tsawon watanni hudu da rabi a yau asabar saboda kasa miƙa bayanan kungiyar kamar yadda dokar tsaron kasar ta hong kong ta tanada to madalla masu raro da haka ne muka karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi a wagon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu kamar ko da yaushe za a zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na hausa.com yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da kuma dadi balawi da ya haɗa shirin ya bada umarni sai injiniyan mu na yau daga nan birnin washington dc nisar fila hashin gumel nake cewa sai mun sake dawowa a shirin manadari na salamu alaikum